bismillahir rahmanir rahim muna nan cikin abin da na darasinmu da muke gudanarwa a kowace alamis bayan sallar da asar a wannan masallaci namu na rana a teku a yau wannan alamis da muke ciki wato tara kenan a tara takwas da abin nan takwas kenan ga watan hudu hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu daidai idan ba kuma ce ga shekaran jiya mun kwana babu al'auƙati allati nahiya an salati fiha wato mun kwana cikin bayanin lokuta wayanda an kai hali game da yin sallah cikin su wato lokuta waɗanda an hana sallah waɗannan lokuta a cikinsu muka kwana in ba mance ba wato shekaran jiya kuma mun ambaci abin nan ma ambaci hadisan abdullahi a sanabihi ƙarshe ne muka kwana in kuna iya tunawa da allah kai maka roƙo da a sana ta wasu suna kai mana jagora aikin ga aikin kana Allah ka sama mana aikin da kuma ka tsarkake niyoyin mu kuma ka anshi ibadodin mu أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أبو الحسن عمر بن محمد بن أحمد على أبن على خفاف أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج حدثني يا أبو يحيى البزار حدثنا أبو أبو الوليد وأتو أبو الوليد شيني هشام بن عبد الملك منا حدثنا إكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار وكان قد أدرك نفرا شي abu عمار يا سامو riskuwa wasu jama'a masu ɗan من أصحاب النبي cikin a sahaba mazawa a alaihi wasallam ma'ana ya rike su ya yi karatu da ni kenan shi a abin da shi yi ne saboda ta ya rawaito da sahabbai kala kala abu umama ya ce abu umama ya ce shi abu umama sahabi ya amar abasa ya ce ya amar abasa lissanin al'akali wato ga wani mai hankali a rajulun min bani sulaiman wani mutum cikin bani sulaiman da ayi shaidin tattari a lakarin wani islam tambaya na kai wani dalili kai hujja da shi kace kai kashi ɗaya kake cikin gudu na musulunci kai mai rubuta musulunci ne a dalilin ka wato ne a dalilin ka a kai ne rubu'in musulunci a lokacin da masa wannan tambaya ta kada sai ce ni kuntu bil jahiliya ne can lokacin jahiliya na zama ara annasu ala dalalatin ina ganin mutane duka bisa ga dalala ara annasa ala dalalatin ina ganin mutane gaba ɗaya bisa ga halaka su wala ara al'adiyana shi ni ina ganin mutane bisa ga halaka suke ina ganin banganin addinai wani abu mai muhimmanci haka to ina na haka nan sun musamaitu har rajuli sannan na ji bayani daga wani mutum ya kubiru a kabaran da makka yana ba da wasu labarai a makka ina nan sai na samu labarin wani mutum yana ba da labari a makka wato cewa da mutum rahama wai haddasa hadisi yana ba da hadisai daban-daban a can makka fara kimtu rahilati sai na hau abin hawa na A hatta a dama makka hannun zo makka wai za a nabi rasulullah girshi sai gani na haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a can makka mustakabiyan ko da na ce koye wato ba shi mutuwa ga hili don gudun kada a kashe shi wai za ka muhu alayhi turawa sai na ga mutane suna da tauri game da shi fatala tsabtu sai na ɗan yi dubara fada kaltu alayhi na shiga gida na inda yake wa kultu ma an da ce kai dan mutunan ga menene kai ma an ka menene kai kala sai ce ana nabiyun ni annabi wa kultu wa ma nabiyun ni aka ce ma annabi kala rasulullah ya ce manzo Allah ne qultu Allah wa arsalaka nace mai yanzu shi Allah shi ya aiko ka kala na mai ce eh shi ya aiko ni qultu bi ayi shay nace to da ya aiko ka me Allah ba da ya aiko ka shi yace ya aiko ni bi cewa a kadaita Allah da ibada wala yi shiraka bihi shay'un kada a hada komi da shi wajen ibada wa a aukani ya ce kuma akalla ka. wasu latin amani kuma a sada gumaka kaji abinda daga cikin abinda mai kodin kaji waɗanda wa kunshi sai ce mai mantaba aka ala hada wanga al'amari da kake ne mutane gare shi dawa dawa sun kaji kana da mabiya ala hurrun wa abu yace cikin wanda suka biyo ni akwai da akwai bawa sai ni bincika wai za mu abu bilal sai ga bilal tare da shi bilal bawa wa abubakar sai ga abubakar tare da shi abokar dani sai ni gane magana da yake ɗa da bawa a biye da shi wa kuta sai ni ce mai inni mutabi wa kani zan bi ka ni ina son in bi ka kala inda ka la ta sani wa zalika yau ka hada yace yin gana ka yau baka iya bi na kakkabi ne wa sallallahu alaihi wa sallam mutum ya zo da musulunta saboda abin da annabi ya gani na hadari ya ce kakkabi kun ga tana ta yi yawa mutum ya zo wajen annabi yana so ya musulunta ya ce zan bi ka annabi ya ce kakkabi ba ka iya bi na yau saboda yana ganin in mutumin na ya bi shi mai yawa za su azamai hitin da za su kashe shi walakin irji ila ahlik sai dai koma wajen iyalin kuma garin wai da same ita bi kare da hartu in ka ji labari na na ka na bayyana mutane na rinjaye kafirai to fa haka ne ka yake ni can ko ina na ko ina na idan Allah ya ka ni to ka yake ni can wal haƙi ya ce fara da a tuna a sai na dawo wajen iyali na na koya magana da muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce kada in bayyana wa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam muhajiran ila madina sai annabi ya ce yana mai hijira zuwa madina wa kada aslamtu ni na musulunta waje altu a takabbarul akhbara sai na shiga ina ta binciken labarai da na ga mutum ya zo daga wajen madina sai in da tambaya sai ya labarin bakon nan hatta ja a rakabu min ya karba a wasu ayoyi sun faru daga madina wa kuntu ma fa ala hada rajul makki alladhi ataakum sai ni ce mi ba mi abin nan mutumin ne yayi mutumin makka wanda ya zo muku ya labari ne kalu sai suka ce a da ko mu kasa da mutane ne na makka sai ne suka ce shi balan yadda da mu zalika ba su samu iko ya haka wahila bainahu wa bainahu wa bainahu wa bainahu an ka shiga tsakanin su da yanzu ya komo madina can maka sun sun kai kashe shi yanzu ya bar maka ya dawo to ya labari ne can madina yake wata rakana annasu ilaihi tira mun bar mutane suna ta gaggawa suna zuwa wuri kun ga kenan ya ya samu nasara farakin mai ruwa ya ce sai na hau rahila ce a kuma ta a takalin su alaihi madina har na iske shi madina na zo wuri ne madina fada kanto alaihi na shigo wuri ne sai na ga bai min magana ta sani ba wa kuntu sai na ce ya rasulullah a ta'arifu ni ya manzo Allah shin ka ku gane ni na ga bai min magana ta sani ba sai na ce ya rasulullah a ta'arifu ni ya rasulullah ka gane ni kala na amma A na gane a ce ta ni bi maka. ba kai na wannan da ya ce fi maka ba ba kai na ka tori na lokacin mana maka ba ba kuntu bala ce ni kuntu sai ce ya rasu da rasulullah allimni mimma maka Allah to yanzu kan baya gare ya maza Allah allimni ka sanar da ni min ma Allah maka ba cikin abinda Allah ya sanar da kai wa ajihalini ko na jahilce shi kada sai annabi ya ce min za su zai ka subha in ka yi sallah a fa aka tara da salati ka ta kai ta kamar sallah ko wace irin sallah in ka yi sallah a fa aka ta ta kai ta an salati ka ka sake sallah wuri hatta ta bulu ashar sai rana ta bulu kun ga wannan ya nuna kenan in ya yi sallah a ba a haddasa wata sabuwar nabila wani wai za dala'at idan rana ta kullo fala tu salli hatta ta kija kakka yi sallah sai rana ta kira sama duk lokacin da rana ta kullo to kakka yi sallah sai ka diba ka ga rana ta kira sama sannan ka tashi kai sallah na bila wai za a irtafa idan rana ta cira sama ki da rumin misalin tsawon goron mashi auren haini ko tsawon goron mashi biyu to ka sani ta shiga kai sallah wannan lokaci ka ci gaba da sallolin nafila lokacin ya halatta wa inna salata mashawudatun lalle sallah na ana halatta ta wato ana shedarta mahadura kuma ana halatta ta daga nan hatta daga nan tun da inuwa ta kai tsawon goron mashi guda ka yi ta sallah in kana iyawa kada ka bari hatta yi yadda billar rumu da sai in an kai mashi ya tabbata da inuwa ce shi kadai idan an ka kai mashi haka za ka ga ba ka ganin inuwa gaba ba ka ganin inuwa baya rana ta yi tsakiya daidai ke to idan aka kai wannan lokaci da inuwa ta kai tsakiya sun ma ka kai ala salatu ka takaita daga sallar wuri da rana ta kai tsakiya to ka saka da daga sallah ka kai sallah na da sallah abin da ka ta wa innaha tusjaru jahannama lokacin jahannama ake ake busawa wata jahannama aka busawa ta kama sosai don ta kone ta yi shirin kunan mutane bai da ba alfai to idan rana ta karkata wasalli to ka tashi kai sallah na mudan ka taron ka tabbata karkata to kai sallah idan kana bukatar yin sallah ka tashi kai sallah wa inna salata mashhudatun mahduratun wannan sallah abin halatta ce to daga nan ka ci gaba da sallah da zaran rana ta karkata kai ta yin sallah in kana yawa ta tu salli al asr sai kai sallar asr in kai sallar asr fa aka bira da sallah ka ta kai ta daga sallar da kai sallar asr to kuma ka bar sallolin nafila a wannan lokaci hatta ta garuba shamsu sai rana ta faɗi wa inna ta garubu hina ta garubu ita rana tana faduwa sadda ka faduwa bai da karnai shaitani tsakanin kahoni biyu na shaitani wa hina idin yajidu da har faru a lokacin nan kahire kai mata sujuda wato lokacin da rana ta karkata ta yi ja za ta faɗi a wannan lokaci wato kahire ka yi mata sujuda saboda haka kakkai sallar nafila a wannan lokaci qultu sai ni ce ya rasulullah ne an al to ka bani labari game da alwala ya rasulullah kun ji manzo Allah ya mai bayanin sallah ce to ba akhbirni an ne an ka bani labarin alwala alama minkum min rajulin manzo Allah ya ce babu wani mutum guda daga cikin ku yi karin wudu a wanda zai ɗauko amin alwallafi ruwa alwallafi ya mutu kusa ga ya fara alwallafi kuma ya tama madu ya kai ga kurkura baki wa ya mutu ya kurkura baki ko ya mutu ya tusuwa ya kurkure ya tusuwa sun ya sanshi sannan ya shaka wai ya sansu ya yaji illa zarat hadaya hadaya fi face dukkan kurakuran baki yi ta zube kasa waka ya shi da kuma abin nan gora hanci ne duk zunubin da ya yi da suwa ya zube ƙasa ma alma'i tare da ruwa da zarar mutum ya yi alwala wadda babu shagala ta alwala ta shi akwai alwala bayan allah waliyan allah akwai alwala ya ku bayi ta ya Allah in ka yi takardama duk zunubin da an gare ka an gafarta ma ta ya ku bayi yana yiwa a gafarta ma wani abu a gafarta ma wani alwala ya ku bayi wanda ka alwala da waya ta gare shi hankali ne ya dawo ga Allah ya koma ga waya in yana da abokin hira sai su dore hira yana alwala yana magana to alwala ya kuma aiki na alwala bayan Allah ko sai sun ka fara babu su da komi sai zikirin Allah shi ne na kila subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah ba su magana da kowa sai sun gama sai dai zikirin Allah duk gabar da sun ka kawo gare ta har cikin zuciya sun san ita ta su wanki wannan gabar to wannan ko da ya gama alwala zai ko da guda amma shi wancan mai alwala ana kiyi ana bado wani lokaci zuciyar ta dawo wani lokaci idan na can suna yawo kuma bakin ya samu dama ta shi dan so magana to wannan alwala ya ku bayi ta yana yi a gabata wani zunubi yana yi wa mutum ya gama ta zunubi ko guda ba a gabata yawa to duk irin wannan alwala ita alwala ya ku bayi ta yana yi wa ma zunubi zai ƙara haka ne ya gama amma dai alwallar bayan allah na gari to gata yawwa na allah ɗaya na za ka yi babu ruwanka da kowa zai allah duk lokacin da ka to kurkura baki ka san baki na haka kurkura sadaka to shaka hanci ka san shi na sadaka zo wankin huska ka san ita ta sada ka zo wankin damke ke kafin shi na sada ka zo shawa haka ka san shi na sada ka zo shawa kunnuwa kafin shi na sada ka to wankin kawo kafin suna da ka gama kafin kawo amma alwala ya ku bayi da cewa wanda yi da shiga har shiga ba bai ko tana da alwala wani bai ya mamance da alwala shi kai harkoki ne da ya kai dubanin dubanin wadda ban za ku wannan yana yiwa a gafarta mai wani zunubi kuma yana yi wa cikin magana da shi magana da aka ba da zunubi ya danganta ga abin da ya faru wa alaikum assalam eh, in dai abin da ai tolet daban bisa makewayi inda aka boli ko inda aka kashi na abba a zikira Allah ta cikin zuciya in an fara shi ma in an fara bolin idan ba a fara bolin ba tun daga jiya kun gani ya halitta mutum ya yi zikirin Allah amma in ya riga ya fara to zikirin Allah zai da zuciya amma in ka gama irin ah, kewaye nan gara zaba ne ga wurin waliran ga wurin alwala na wannan bai da wannan ba shi na aka magana bai da zuciya wa alaikun assalam eh eh eh bari da mun in mun ka kai dan kace an fara karatu a masu shi ka Thank you. iya eh, wato abin na aiki cikin zuciya da aka min inda ka yi kana ji ukun kullum ka yi yawa da wata ta shi nan yake yana mana bayanin alwala ma min kun min rajulin zuwa mu. babu wani guda daga cikin ku da ya mazo da ruwa alwala dai sun ma ya tamadmadu sanda ya kurkura baki wa ya mujju fa ya mujju ya tofat sun ma ya ku sannan ya shaka wa ya tsantiru ya tace illa jaraka da ya fi ya face duka kurakuran a ya baki ne wa ya shi mai da gora hanci sun amma ya tare da ku. sun ma ya gaɗil waje sannan ya wanke huska ce kama a marahu Allah kama da Allah ya umarce shi illa jaraka da ya waje sai zunuban huska ce kun san ido suna cikin huska kalle-kallen da ido ne sun kai to an gafarta mai min a tsara da ya duk sun zube daga ƙasan gemi nema alma'i tare da ruwa sun ma ya ga tilwe dai sannan ya wanke hannuwa ne ilin mirfakai ne zuwa ga marafakai illa jara kaɗa ya ya dai face duk zunuban da ya taɓa da hannu ne sun tuɗe min a darata a namin daga ƙarshen kan faruta nema alma'i tare da ruwa sun ma yamsa ta sannan ya shahi kai ne kama a marahu allah kama wada allah ya umarce shi ya shayi kai ne da kyau daga goshi ne zuwa abin nan ga wuya ne illa jaraka da ya ra'azi ba ce duk banda kai ne ya yi ta tuɗi ma'a da shari tare da ban abin nan ƙarshen gashin kai ne ma'a tare da uwa sun mai gaji da kadamai sannan ya wanke kawa wuni ilar ka abai zuwa ga idan sau kama a mara wallah kamo da allah ya umarce shi illa jara ka da mai, sai duk zunuban da kawawu ne sun kai ya tuɗe min a daraja a sabi'i daga ƙarshen kan faruta ne ma'alma'i tare da ruwa sun mai kuma sannan ya gama alalai ne zai ya tashi da ya koya hamdulillah ya godiya ga Allah wa yusni alayhi ya yabo ga Allah billadhi huwa ahad da abinda Allah ya dace da shi summa yarka waraka ateni lahu sannan ya yi nafila raka a biyu don Allah kawai illa in sarafa in dai har ya yi alwala aka faɗi ya tashi ya yi nafila raka a biyu illa in sarafa dun dunubi sai ya juya ya ya hita daga dunubai ne ka da ta umu kamar radda uwa ce ta haihu radda uwa ta haihu da bai da zunubi na kowa jariri to duk wanda ya alwallaga kamar da kun ka jama'a ambata ya tashi ya nafila raka'a biyu zunubi ko fara guda bai da shi ba na kowa an yayi wanda ya zama dole a biya Allah zai biya amma dai shi bai da zunubi ranar ka yawa ma ta umu kamar wadda ranar da kowa ta yi shi kayan kowa ya ci Allah zai biya in dai ya zauna Allah ya gafarta mu ka yau mu kun san wanda an kai warar da wata ta wai kun san kowa bai kai ne ne bashi babu wanda ka bi ne bashi duniya da lahira hatta Allah bai bi ne bashi rar da wata ta yi don sai ya ga Allah ya ce a buɗa mai yi. to haka mutumin bai koma amma alwallar bayan Allah ba da haihu sai ya yi tawa amma alwallar da waya a alwala kana yi kana ta ba kana yi kana dibe dibe alwala kana soshe soshe kana ɗaukar waya kana hira wani ko ba haka nan ba sannan ya ci gaba da wannan alwala ya ku ba yi ta wani lokaci ita wannan alwala hazuri ya ka samu da in kai magana da azumi ka samu kusa yanzu kuka fara wato hirar ke kuka ɗaukowa irin wayan da kuka gani cikin cikin wayoyin na ƙarerayi da aka yi ta zage-zage ana zagin wasu sai ku ɗora labarin na zagi to ka kamin ka gama alwalar ka zulumin ka kila ya wuce makka kila ya wuce makka kai ba magana a gafata maka kai magana dai a rubuta maka kana da ai raka sallah aka ne kai da kana kaya ya kashe ga sallah ba kuma ko shi kenan kare sallah ba wa alaikum assalam hmm. wannan alkabira ne babban zunubi eh babban zunubi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai gafarta manyan zurbai abin kananan zurbai idan su ne fashin kaba'ir in an nisanci manya wannan tun daga farko mutum zai nisanci manya sai a gafarta masa su. kala abu umama abu umama ya ce da abu umama shi abu umama ta a annabi amma ya ji sahibul aqali ya kawo hadisan hadisan nan falala ta kai yawa sai ya ce ya amra bin abaka unzur ma za ta ku ya amra bin abata ka sa abin da kake waje wallahi ka ka sa a gafata mutum duk wannan zama bai ka sa abin da kake kake kake waje zama ita haza mai rasulullah kai ka ji wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai da ar-rajulu hadha kulluhu bi maqami duk wa gabar kawai a ba mutum yana zaune wuri guda aikin komai bai ba baya ga lada fi makabi yana zaune wuri guda qala amru bin abasa amru yace ya aba umama laqad kabira sanni hakika shekaru na tayi yawa na tsuwa waraka azumi kashi na yayi rauni banda kani wa raba ajali ajali na yayi kusa wa ma bi hajatu ila an akriba ala rasulillah ni banda da bukatar in wa za Allah kariya sallallahu alaihi wasallam laulam asma'a min rasulillah sallallahu alaihi wasallam da a ce hadisin ganin da na faɗi ban ji shi ba ga manzo Allah illa marrata sai sau ɗaya da gaskiya kowa ba mara shi aw ne ko kuma da a ce ban ji shi ba sai sau biyu ɗaya ki manzo Allah ya faɗa da kowa ba mara shi aw salatan ko da a ce sau uku ɗaya na jima zuwa Allah ya faɗa da ban faɗa ma kowa shi laqad sami'tu sab'an aw samaniyata hakika na jima zuwa Allah ya faɗa shi sau bakwai ko sau takwas hmm eh yace wallahi inda sau uku ɗaya na jima zuwa Allah ya faɗa kowa ba wara ma shi to na ji ya faɗa shi sau takwas ko sau bakwai kusa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana son mutane su rike abu sai shi yawai ta faɗi ne ko ya faɗi wata rana sai ko mai mai kyawa don abin ya shiga bukatar to na ji shi ya waɗi sau bakwai ko sau takwas hau aka tsara min zalika sai ko ma fiye da sau takwas na ji yana hada hadisun sahihun a karajar musulun wannan hadisi hadisi ne sahi sahihin musulun ya fitar da shi an ahmad bin hafsin al abin al-mu'ikiri nasari ibn muhammad an ikrama ibn ammar an shaddad ibn abdullah wa yahya ibn abi kathir an abi umama an amr ibn abbas wa qala fa in huwa qama fa sallaka hamdallahi a cikin wani lafazi yace idan mutum ya gama wannan alwala ya tashi ya yi godiya ga Allah ya yi yabo ga Allah ya kabarta sallah sannan sai ya yi yabo ga Allah ya yi godiya ga Allah wato kama fatiha wa mace da ya girmama Allah ya karanta fatiha kenan shine ya girmama Allah bil ladiwa da wa da irin girmama da Allah ya dace da ita wa barraga qalbahu lillah ya kakkara zuciya ta zuwa ga Allah illa in sarafa min fadiatihi ba ci ya fita daga zarafai ne ka yawma ka abin nan ka hai ati da waladatu ummu kamar sifar ranar da uwa ta haife shi baya da yi ko da kamar sifar ranar da uwa ta haife shi saboda haka ku kula da alwala kwarai alwala tana da muhimmanci kamar wadda kun kafiya amma dai ku lura da alwala da kyau a wani littafi da na karanta shi ya ambaci zuwa alwala ya ce to amma cikin sifa alwallarka akwai alwalla ta waliyan Allah masoyan Allah akwai kuma ta sauran amatun nasi su waliyan Allah ya ce duk abin da suka da sun fara alwala har su kai ƙarshe komi zuciyarsa tana ga Allah har su ƙari zuciyarsa tana ga Allah ba su ɗumi da kowa ai kun gani cikin yanzu ya ce abin da musahabi na mutum ya fara alwala ya ci gaba da zikin Allah abin da yasa ya ce mai musahabi gashi ne shi na mun karanta abin da yasa ya ce mai musahabi domin ko baka yi shi ba alwala ka ta yi da dai aka ba suwa ga wannan siba da annabi ya faɗi ta ba a baka amma dai ba a sai ka sake alwala dan da inda an ce ka wanke ka wanke to amma ka samu wa galadar sai ka bi ta hanyar musahabi ka wasanci dukkan Allah ka kashe waya ka don sa a kire ka a shagaltar da kai ka ga wani da waya wuri ne ya buɗe ta ya aji ka jaye daga wuri ne kakka ya alawalawa ne don ka a kire shi hankalinka ya ɗauko kamance da Allah ka yi hasara wa kalada duk abin da ka shagaltar da kai sai ka kauce mai sai ka ci gaba da alwala domin lokacin muna hada jahilai suna alwala ba su har da jahilai in suna alwala ba su duk wanda ya yi gumi in an ka gama sallah sai lima ya mai na shi dami ya kafin ya ana alwala wannan bai san alwala ba a cikin ba zikirin Allah ake lokacin muna yara amma yanzu sai mun ka kawo wani lokaci da an ka samu ɗan taurin kai su ba abin da ya suka da ba su abin da duk sun kai babu zuni shi dai suka fara sai ka nemi ya ce to ai ba dole bane shi dole ɗaya ka rika amma kuma abin da dole ko dustata shi shi a dole a bashi shi an faru rubuta amma kuma kaji shi karta, shi yana da yana da dan musahabi kuma ce ba a musahabi to wanga lokaci amma lokacin da abubuwan za ka ga aski wanda lokacin da in ɗan wanzami ya zo ya nema ka aski sai ce ce subhana kana yaro yana aski kana subhana subhana subhana ba mu san dalilin su ba wani wanzami ko shi bai san inda ya dogara sai yanzu muna ta karatu sai mun ka kawo ba mun ka kawo ga ga hadisan da malaman da suka koyar da su amma da aski dai in wanda ya kira ka sai ke su hana in ce ka ke sai ce kai zikirin Allah in yaro ka sai ce ke su hana in ka wadi guda ka yi kai ce an kai kai ta ce wato yana subhanallah a gama a gama ko da aka gama aski ladan ka dawo ta ko da aka gama ma aski la da ka dawo ta sai ka ga duk inda ka shiga a hanya don ba ka da zunubi ga ka yaro ba ka da zunubi kuma ga kana ta tara ba ta Allah ka tausaya muna kai muna karshe mai kyau a mai litaye اتفق ulama, malamai sun ittifaqi ala annahu la yajuzu lirrajul ba'da ma salla subha baya halitta ga mutum bayan yayi sallah asuba ba'da ma salla subha bayan yayi sallah asuba to baya halitta gare shi an yabtadi a nafilatar ya faru wata ce kawai kamar da in kai sallah a zuwa kana iya fara nafila to kai sallah asuba malamai sun yi baki ba ka iya fara nafila nan wuri nafila da mina salatu nafila da sallah la sababa na wanda ba ta da dalili haka sai ka kaga ta ba ta da dalili kusa akwai a zawatu sabab idan an kai sallah asuba sai ta yi kai alwala in ka dawo ka shigo masallaci to sai ya tumbaci da sabab in ka yi ta akwai sababu ka to akwai zatu sababu suna da yawa to in dai ba irin su da aka tsawo ba ko kuma ranko shi ma sababu ha ranko to in dai babu wani sababu haka kawai na ce kaka sun kai to ba A hatta tattabi a shamsu da rulli sai rana ta cira sama ta kai misalin tsawon goron mashi wala ba da ma sallar asar haka nan bayan mutu ya yi sallar asar to in dai sallah ba za ta saba mu kashi to ba zai yi gabata ta gaba kashin sai rana ta faɗi kun gani a nan mai littafin sharhu sunna malam bagawi wato a wuri ne akwai sallah sunanta sa'a za ta saba kamar da kuma gane ta cikin bulugul maraji wato subul salam na shi to amma akwai malaman da ba su yarda da za su zama ba don ku san da wannan za ku yi haɗuwa da wasu suna wani na cewa ba sai ya kai maji da ba Allah don ba su yarda da za su zama ba to suna da nasu dalilai amma in dai kun ka samu kitabu albahaja to za ku samu bayanai waɗanda za su gamsar da ku insha Allah cikin albahaja to shi wanga mai littafi ya yadda da za su sabab saboda haka yace in babu dalili babu sabab to kada amma in akwai sababu kenan ana yi wa tabagu ala annahu yajuzu bihi ma qada'ul fara'i ko malamai sun yi ittifaki bayan sallar asuba da bayan sallar la'asar ya halitta bihi ma cikin su qada'ul fara'id a ranka sallolin farilla in ana bin wani ranko sun yi ittifaki kana ranka wa amma man dakala alaihi waqtu subuhi amma wanda lokacin asuba ya shigo mai aw waqtu al-asr ko lokacin al-asr waka da fardan kafarin da aw sallata dawa an koyi sallata dawa qabla an yi a farda waqti kamin ya salla da lokaci fa ja'ibu bil ittifaq ya hada bil ittifaq misali kai kwana sai ka farka bayan an gama sallar asuba to ya halitta ka yi nafila shi na yaka nihi a hausar la ta tsawo a yi sallar ta tsawo yi wato nafila nan kabla an yi salli ya fasa wa kasa kamar yi tsalli su sallaci farillar nan mai lokaci a su ba ita a lokacin ta to sai ka yi talla rakata ne fajir kamin ka yi talla mai lokaci ja ilimin da ya tafi ya halitta da ya tafi kun ga nafila shi na yayi yi amma za ta sababa bashi saboda haka ya hada ya raka wa amma halatu dulu shamsi amma halin lokacin da rana ta dukungowa wa halatul istiwa'i da lokacin da rana ta yi tsakiya ta kai tsakiya daidai wa halatu buruji da kadda rana ta ke faduwa ba bayan la'asar da ta ka faduwa ba bayan asuba ba sadda rana ka hitowa fakatalahu fi qada al fara'id fiha sun yi sabani ana ranko farallai cikin waɗanda lokuta idan rana ta yi ja za ta fito ko rana ta yi ja za ta fadi ko rana ta yi tsaye tsakiya shi ana ranko sallah, farilla ya ce sun yi sabani ba za ba aka karo ne da jawabi mai yawan su sun ta yi cewa ya halitta yurwa zalika an aliya ana rawaito wannan daga aliyu ya ce ya halitta inda ya ranko na na farilla wa ibn abbas an rawaito irin wannan daga ibn abbas ya ce abin nan ya halitta wa bihi qala ash-sha'bi kuma da wannan mallan sha'abi ya yi fatawa wa nakhai da mallan nakhai wa hammadin wato qala sha'bi wa hammadun da hammadu wa huwa mazhabu maliki kuma shine mazhabin maliki wal auza'i da mallan auza'i wa shafi'i da mallan shafi'i wa ahmad da imamu ahmad wa ishaku da ishaku na rahoyi kun ji idan kuka saurara abu hanifa abu kujiya wa qalu annahyu an tadawwu'in yabtadi'u a wato suka ce hannun da an kai ga yin nafila mutum ya fari tadawwu'i yabta da hu al'insanu mafatarin mutum ya zafi ya faru da tsawuri mafatarin bisa ga zaɓi da shi an ƙara wa ka zalika jawaza shafi'i ya fiya kullu ta ɗawo'in lahu sababu haka na shafi'i ya halitta duk wani ta ɗawo'i wanda yake da dalili min ƙada'i eh, abin na sunna na rankon sunna shafi'i ya ce ya halitta awwara da awurdi ko kuma ranko na wurdi abinda aka ce ma wurdi kamar kawa kanka alƙawari cewa kowane dare sai kayi na bila raka a hudu to yau baka farka ba sai lokacin gadar da ake ciki mai haɗari wanda ba a sallaci to ya halitta karanta ce ya halitta kai ranko aw kuma masjidin ko kuma tahiyyatu masjidin wato kamar ka shigo masallaci rana na batun haduwa ko rana tana batun haduwa ya halitta ka wuce ya ke majidi na fila raka a jika min kazanna in ta baka da kula in dai shiga mutum masallaci ya yi daidai da kullowar rana ko haduwa au salatu kusuhin ko kuma sallar shayewar rana in waje da fiya in an ka same ta cikin wannan lokaci ya halitta kai ta duk waɗanga da wato sababu a mazawatu sababu su yi sun halitta wa gala a sabon ra'ayi wa'ancan malaman suna kun ji abin da sun kawo wa gala a sabon ra'ayi malamai yan ra'ayi su kuma sun ce la ya jibi a yin salliya fi hazi da awqati salasa ba ya halitta mutum ya yi salla cikin waɗanda lokuta guda uku fardan wala gairar bai halitta ya salla sallaci farilla ko waninta illa halatul gurubi sai lokacin haɗuwar rana ya juba asaruhu asaru yau idan a la'asar ɗin wannan yini abba yi ba to ya halitta ya tafi hajjin ita ɗai kun ji wannan malamai 'yan ra'ayi ke ya kullum muka kai ga 'yan ra'ayi ina son ku lura da suwa domin duk rikicin da kuka ji na matasa ƙasar da shi na suka gani ba su gane bambanci shi wanga adalci na yayi in ya kawo ya ce to ga ra'ayin ahli sunna ga ra'ayin malamai a sabon ra'ayi su ra'ayi su kowace matsala an ka kawo suna da ra'ayi gare ni to wasu malamai duka sai dai in ka san yan ra'ayi in an ka an ka cewa ne ya ce kaza sai ka gane shi irin su dawo da zahiri ah, kun ga malamai da yawa ba su ma damuwa da magana su saboda babu magana duniya da mutane malamai ka haduwa gare ta face shi dawo da ya saba ya ce shi abinda sun sai duka kowa da kowa ba daidai na to irin wa'annan asabun ra'ayi malamai ba su cika damuwa da su haka ba to irin suna sai yara in sun ka gani ba tare da sun sani ba sai su dauko su yi kirkiti a cikin littafi saboda haka yanzu lokaci na wannan mun ka kai gare shi wanda nake ta tunatar da ku an kai alaikum an busa kun la yadurrukum man dalla idan haka dai ku ila Allah marji'ukum an kai wannan lokaci ku yi kokari duk abin da kuke yi ku dibi littafi ku ga magana yadda take kuma ku yi kokari ku riki wanda kun ka gani mai kyau duk ku riki wani ya ce muku ba ai ku rabu da shi can ya ta samu gadara ga macen ku dai ku yi ƙoƙari ku riƙe abin da ya tabbata domin lokaci na yanzu an kai haka sai ka ga hadisai ingantattu sun zo da maganganun sahabbai fiye da ɗari ga matsala sai ka ga mutum ya tuma can shi na bacin masu yin wannan abin amma kuma in ka fice shi da kallo sai ka iske ya ɗauki magana wani malami wanda bai ma cikin malaman da wayanda annabi ya ba da shi da gare su bai ma cikin su amma ya gamsu da shi don ra'ayi na ya gamu da wanda ya daidai da ra'ayi amma ga maganar magabata ce wannan ra'ayin malamai ne kuma shi ga shi bisa ga ra'ayin wani malami yake in ya karanta kuma kamar da mai wannan littafi ka waɗi kun ga in ya karanta sai ya ce wannan magana kamar yanzu wannan da baka faɗa ya ce fa za ba aka ya ila jawabi yi ruwa zalika an aliyin in guji yana faɗa muku ra'ayin aliyu wa ibn da ibn abbas wa bi qala da shi malan sharhabi da yayi fatawa wa naka'i da mallan naka'i wa hammad da mallan hammad wa huwa mazhabu malik kuma shi an mazhabu malik wa wa ahmad wa idan malami yana so ya batar da kai a baya karanta maka irin wannan sai ya doko ra'ayi wani malami ya yi tsayi ne bisa kuma bai faɗa maka ko wani kuma so yake ya bata wanda kai kake bisa kuma bai faɗa maka wacce haka ya faɗa maka wacce haka kamar wani karatu da mun kai da na abin na wasu wa'anda ka cewa in an yi sallar farilla ba a addu'a ba a daga hannuwa a yi addu'a dubur salawat wanda yake kun san ko ba ka yi karatu da yawa ba ka karanta hisin eh, eh, abin na musulun in ka karanta shi za ka galla dubban addu'a daga ciki akwai daga hannuwa don hadisi ya inganta in ji albani Allah yana jin kunyan mutum ya yi mai haka ya tara mai hannu haka ya gama addu'a shi aje bai bashi kuɗi ba Allah kai ya haikarin haka ka dai dai ka roki mutunci a haka na Allah kan ba ka roƙo ne ka tara mai hannu ka gama ya hana maka kuɗi ko Allah to kun ga dai cikin abin da hukun musulmi ai kun ga dai yana cikin laduba addu'a to sa'annan daga hannuwan bayan salloli za ku ji wa'anda ka ce ba a yi ya kamata ki yi adalci wannan da ya ce ba a yi ya ce mallanwa da ya ce ba a yi ya kamata shi adalci shi waɗin mallamin da ya ce haka ni ko in ni zo ni ce ana yi in ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ma'azu usika ya ma wallahi in ni la ka ya ma'azu ya ma'azu wallahi in ni la uhibbuka wallahi ni ina son ka to tun da kana so na ba ni goron so ya ce la ta da dubura kulle salatin an ta kula Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa sani ibadati dubura kulle salatin annabi kenan kun gani in ya tambaye kiga shiga annabi ya ce haka in yace ya dubu da salati cikin sallah haka ne kan haɗa mai wacce haka kai wani na ka dubu da shi ni ga wanga ka ji annabi ya ce dubu da kulle salati annabi ya faɗi to kai ko in kace dubu da kulle salati yanzu shi wanga hadisi mai bulugul marami kamar yana muƙabala da wani wannan na su malam albani san bulugul marami shi saboda salamu kun san kashi kashi ya shigo to wannan na su malam albani wanda abda abdul fattah wanda kun ga na abdul basam kamar yana mukabala ne da wasu kun kuka dibe shi yace to annabi ya ce wanda yayi sallah dubura kulli salati yace subhanallahi to 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ko 33 dubura salati yace ka ce ka samu malamin da yace cikin sallah akai kana a sallah ko ba annabi yace dubura salati dubura kulli salati ba ya ce to duk wanda ya ce zubur salati cikin sallah haka ne fa alai bi dalili kun ga ina ganin kamar yana mukabala da wani na cikin littafin nashi to ya kamata kai ko da kacci dubur salati cikin sallah haka ne to ka faɗi mallamin da yake haka a sai dai a dunkule ba a wallahi bid'a kai kana daga hannun kana wallahi bid'a ya kamata in ba dan bid'a kake faɗi wani mallami ya ce ga tunda ba annabi ya ce ga nan ba faɗi mallamin mu ji mallamin ka mu kuma ka tambaye mu ka ji namu to sai don ku wuri guda sai a da jahilai cikin rikici shi yasa mu malamin mu wasiyar da ya yi muna marika ta da tayi daga alif zuwa ya a fara daga farko har ƙarshe ni a ciki a gani, ka a ko ni a haɗa mutane abin da aka so a haɗa a ke haɗa musu wanda ba a so a karanta littafi daga farko har ƙarshe to Allah kai muka roƙo da ya sama ya wasu sama ka taimaka mana ka karkace aiki kuma ka ce ba ashe ibadodin وروي عن ابي بكر الصديق nama an عن صلاه asri an ruwaito daga Abubakar Sadiq shi yayi kwana ga sallar la'asar kun san duk mutum gajiyayye na abubakar maza sun yi aiki gona ya kai, gona ya kai saboda haka ya gaci sai kwana ya sauke shi sai kaza inda gurudu shamsu sai ya farka rana za ta faɗi wala mai salli shi bai yi sallar hatta garaba ta shan sai da rana ta faɗi bai ranka sai da rana ta faɗi to wanga magana ta abubakar kun ji ta saba mu ta su ali bin ali bin abi talib da ibn abbas su imam malik su shafi'i su ahmad bin hanbali ko jira ta saba mata su to ita ko ita ce magana ta biyu da ya farka wannan lokaci bai yi sallah ba falai ne sallah ta garaba ta shamsu wa ilaihi da aba ba'adu ahli kufa wasu malaman kufa ga wannan ra'ayi sun wala aka taruna ala annahu yusalliha fi dhalika waqti amma mai yawan malamai sun ta cewa mutum zai sallaci sallar ranku fi da waqti fi dalika waqti cikin wannan lokaci waqtalabu bi salati janazati sun yi sabani ga sallar janaza fi hadhihi da awqati thalatha cikin waɗanga lokuta guda uku lokacin faduwar rana da lokacin hitowar rana da lokacin tsakiyar rana sun yi sabani game da sallar janaza waɗanda lokuta fa a jaza ba abu sashen su sun ce ana yi wa huwa qawlu shafi ne magana shafi san mutanen makka shafi yi ita ta yi kari ga maza su shi yasa kuwa ganin an yi sallah duka ana sallar janaza ita ce ba shafi'i ruwaya an ruwaito anna umara anna ibn umara kana yusalli ala janazati ba'da asr abdullah bin umar shi ma yana sallar janaza bayan la'asar wa ba'da subu bayan sallar asuba idza sulliyata li waqtihima in dai an sallaci sallar asuba din bisa ga lokacinta an sallaci sallar magriba la'asar bisa ga lokacinta wala ya kalli inda dulu shamsu wala gurubiya amma lokacin da rana take kullowa ta fara kullowa da lokacin da rana ka faduwa ta fara bacewa to zai sallah wannan lokaci shi ma ibn wa ruwaya an abi huraira an ruwaito daga abi huraira radiyallahu anhu annahu salla ala aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam hina sallu asuba da aisha kan rasul ta yi wasiya cewa wanda zai mata sallah abu huraira shi ta yadda ta yi wasiya yi mata sallah to lokacin da aisha matan mai gida muhammadu sallallahu alaihi wasallam to lokacin da ta mutu bayan sallah asuba abu huraira yi mata sallah an gama sallah asuba abu huraira ce a shigo daga gawa Umina, inna mu aisha radiyallahu anha aka shigo da ita abu huraira yi mata sallah wa zahaba akasaru ahli ilmi min as-sahaba mai yawan malamai masu ilimi cikin sahabbai sun tahi wa man ba da wanda wanda a bayan su ila karahiyati a cewa makaruhi ai sallah janaza bayan sallah asuba da yawa malamai sun tahi ga wannan amma kuma kun ga wasu sun tahi akan ana yi shi yasa kun ga sun yi cewa makaruni na wa huwa a adai magana na dawo ya ce makaruni wa nakhai da mallan nakhai wa bi kala auzai da shi auzai ya fata wa sauri da mallan sauri wa lahum mubarak da ibn mubarak wa asabul ra'i da malamai asabul ra'i yan ra'i wa ahmadu wa ishaq da ahmad da ishaq duk akan wannan sun saboda haka kun ga sallah bayan sallah asuba a yi sallar janaza ya halitta wasu sun ce makaruhi ne amma wasu sun ce ya halitta tun da kofin ta an gita gawa gawa abin uwar gidan mai gida muhammadu sallallahu alaihi wasallam aisha bayan da a sallar asuba a yi mata ta sahabbai duk suna nan sun ka shiga babu wanda ya hita waje kun ga ya halitta saboda haka in kun samu irin wannan matsala ku sanar da mutane da an yi sallah suba nan masallaci kaza nan za a yi magawa na sallah ana gama sallah suba a aje shi nan wurin mutane sun taso da sauran imanin su na dare tun ba su fara ɓanna da sahi ba su ce Allahu akbar imanin suna nan tun ba su fara ɓanna da sahi ba sun taso da imanin su da sun fi shiga kwana da shi Allah ya gafarta mana yace abinda mu'alla sun ka ce makaruhi ne sun ce lima a kabara na abu abdullahi muhammadu bin hassan almiraban da kusha'i a kabara na abu al'abbasi ahmadu bin muhammadu ibn sirajin abdahan a shanji a kabara na abu ahmad muhammadu bin ƙwarashin ibn suleiman al-mir'a abin nan المروزي المروزي أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد عبد العزيز المكي أخبرنا عبيد عبيد القاسم بن أخبرنا أبو عبيد القاسم بن السلام حدثنا ابن مهدي عن موسى ابن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات لوقت غدا أكو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتيا ينا هنا مو صلى cikin lokuta guda uku wa anna qabara mautana kuma yana hana mu muturba da matattun mu ciki idza dala shamsu. duk lokacin da rana ta kullo hatta ta a ba zai ta sai ta cira sama da girmanta wai za ta zai ya fallil buruji in ta karkata zuwa ga faduwa to shi ma ba a sallah nan wuri wani sun hari da rabin yi wato tsakiya ke in ta kai tsakiya هذا hadisar صحيح wannan hadisi ne sahihi akhrajahu muslim an yahya ya haya. an muhammad ya wahab an musa ibn ali an abi an ukubata bin amirin qala salatu sa'atin lokuta guda uku kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihin maza Allah ya kasance yana hana mu mai sallah cikin su an na kabura fihin na kuma yana hana mu mu turbada matattun mu cikin su ina ta dalawar shamsu ba zigata sanda rana ta bullo da girman ta ta a sai ta cira sama wahina ya kuma makama sahira da sadda tsakiyar rana ya tsaye ta tamila a sai rana ta karkata wahina ta tadayyabu shamsu lilguru da lokacin da rana ta karkata zuwa faduwa hatta ta garuba sai ta faɗi kauru da yace na kabura abin nan fihin na mautana ai wato nadadina mutum baɗi matattunmu waɗannan lokuta yau ƙalu kabarahu idan da fanahu ana cewa kabarahu ni ya yi gida ya rubuce wa kabarahu ana cewa a kabarahu idan ja ala da kabara in ya samu ya kabari yawa rafi wanda za a rubuce shi ciki ne wa min qawluhu subhanahu wata ala daga nan magana Allah ta zo sun summa hufa a aqbarahu sannan ya kashe shi ya shigar da shi kabari wato ya shigar da shi rami kabari ya rufe gawa ai abin ai ja'ala lil insani qabran yuwara Allah ya sanya ma mutum kabari wanda rami wanda aka rine shi wasairul ashiya yulqa sauran abubuwan halitta jewar da su aka yi ala waje da ajabi su ga fuskar kasa ba ku ganin kaza da ta mutu sai a yi jiwa da bunsuru da ya mutu sai a yi jiwa da shi duk sauran dabbobi sai a yi jiwa da su amma shi dan adamu Gina aka yi abin shi shi daraja to ta yi ƙarya a yi jiwa da gawa to Allah ya kare mu Allah ya kiyaye wa kaulu da ce ta fata shamsu rana ta karka ai ta shamsu lil maki rana ta karkata zuwa wurin facewa wa yuqalu minhu da fata وهي تبيب daifar wato اي karkata انا تتاكر ومن سمي الضيف daga wannan aka ce bako a daifu saboda karkata ta ga wani daga cikin mutane ya kalu ana cewa daiftu fulanan na bakwancewa ne iza mista ilai in ka karkata da ce na bakwance shi wani zaltatu in ka sauka wuri ne wa adabtuhu wa adabtuhu idza ammaltahu ilayka wato kana cewa adabtuhu idan ka karkato da shi wurin ka ka bashi masauki wa anzaltahu alayka ka so da shi wurin Mubarak ma'ana مبارك wa Annaka وأن كبر فيهن موتانا ya'ani as-salata 'ala al-janazati yana ni ya hana mai sallar janaza waɗanda lokuta shi ya kan da mururi matattun mu wato mai sallar gawa ya kan ba riyewa ba sallar a to amma har da malamai wayanda sun kace wayanda sun kace cewa ba a sallah lokacin da rana ta karkata to dukan su sun yi tafaki ana turba da wata gawa wannan lokacin sai dai bayan rana ta faɗi a cikin a sallah amma ana turba duk wani wanda ya samu rashin lafiya irin na tari ya daɗe da shi to garkuwar jiki ne daga tafi in ya mutu ba a son ya minti talatin ba a rubuce kumburi ya kai kumburi ya kai don jiki ne zai rage ba duk mutumin da ya daɗe kwarai bai da lafiya ya daɗe kwarai duk shigar ko jiki ne ta kashe shi ma in ya mutu ba a so a yi mutu kafin da abin shi ba in kuka samu kabilar sa'ada an ƙara da mai shan taba sigari mai shan taba tsirari in ya mutu da ya mutu a sauri a zai shi daga baya a yi sallah da ya ɗauki yan mintoci in dai ba a asibiti yake an ka samu wani kemikal ba haka da ya ɗauki ɗan lokaci yanzu za ka ga ruwan taba tsirari na mutuwa da gashin in an ka tawo ɗauka ce ko ɗaya ne za su gudu ko ɗaya ne za su gudu to musulmi ya yi ƙarya a bashewa kan ka haka na kowa na gudu aka ce ai sauri a rubuci gobe da sa'a a ce a yi sallah a ce yadda kabari in an ka bashi ya kai wani lokaci ko iya ne sai kaga suna kamar ɗauka ne domin rawani ya canza ya kuma bakin kiran ruwan na kuma suna fitowa da ba ruwan jiki ne na balle da mutu in mutum ya mutu ruwan jiki ne zai shanye jinin jiki ne zai shanye to waɗanda ruwan mugun abu ruwan bala'i bala'i da sha mai to ba su jiki ne da shan sai shi ta zuwa ga kawa saboda haka duk wanda ya san mashayin dawa ta gari na ya faɗa mata ya ne da na mutu ko sauri ta zo don kada ya zama abin kyama cikin jama'a tunda ko da ya gudu da suka shi da na mutu ku sauri ku turbo da yanzu sun ga ce ko inda daddare na ce ko da daddare na in dai kuna iyawa kuturbutu ne da sayan kwana mutane a eh? to eh, suna iya kai suna da ai ka san mai matsalolin da tijawa yara ba mutu asibiti suna kyale amma in ya mutu gida su ɗauka sai su biya kuɗi asibiti mai yawan yara ubansu bai kai musu haka na ba mutu

rabuwa da ita waya gari shi ai jarawa ai duk wanda ka shanta ba ta gari ya san tana cutarwa amma jarabawa yanzu ba ga shake ba ba ka ganin sai mutum ya shaka ya mutu ga sanar su sha shaka ya mutu wani ya shaka ya kasa, wani ya yi awa guda wani yana gaya mai ya ce makarantar su wani ya tawo da shafi sai ya ta waje ba tare da an gani, sai wani ya ce ya bashi ya bashi ya yi wani shafi shi kenan sai ya ɗauke rai malamin da ya gama karatu sai ya ce wallahi sai dai a baɗin Allah shi babu da za a ce shi ya kashe yara ga wanda ya kashe shi ya bayan Allah shi sakon daga baya an kace yaron ya farka bayan awoyi sai ya farka sai sun kace wai bai saba na to kaga aiki sun san cuta ta wani ce ana mutuwa wani kuma a rayu na kashi amma kuma suna nan suna aiki jarrabawa in Allah ya jarraba mutum da ita sai ya haraba shi da ai dukkan su sun san cuta na abinda kawai Allah ya yi su suna cewa halatta sun sha haram kuma suna cewa halatta a shari'a Allah ta ce haramta alhamdu ma kamar al'akal abinda agiya abinda ya rai hankali su ko sun ce halatta sun halitta haram halitta haram kafirci shine abubuwan da yi. amma da sun yadda su kai ne da su da malaman su da sun kace su sha duk kai ne to laihin su yana da sauki da ga dadaici hmm? ai shi kabo dama hakan ya yake in mutum ya riga ya fara shi wani lokaci sai ya so ya bari sai ya bari ya yi wuya ba ka ganin sauran addinai da ake ta kawowa na tsarikoki duk can lura an kashe su babu su shekan na yi ta kokari ya shiga na ya shiga na ya shiga na ya shiga na har ya kawo to haka nan duk kayan sabon nan daga gani shekan na hadi na na shekan ya shiga na ya shiga na ya shiga na har ya koya musu sai ka ga mutum abin da bai kamata ya yi ba sai ka ga yana shirin shekan magani ne kawai addu'a ai shi ne kun ka ga shekan ya ce da yana kai musu wannan sai Allah ya shirya su da sun gane sai ya kure sai su ta iske fari duk wanda shi da ya shirya su ga sabo da ayyukan sabo sun kato shiga kwana sai su ta iske fari ko da kwana ka ɗauke su da an gafarta musu zunuban sai shi ɗan ya ce a halakata wani na harka su da yawan zunubi wa ya iske istighfar su ko sun halaka ne da istighfar falamma ra'aytu zalika shedan da yake yana da makida yace da ni gane ni na halaka su da zunubai su ko sun halaka ni da ki to a halakatuhum halakatuhum bil ahwa sai na halaka su da sawa sai mutum na yi yana ganin sai an kai magana shi wacce haram shi shafin haram ko komi kuma gani zai ku ce giya to yana an kace ce shafin giya saboda bai yi karatu ba balle ya sa alkamru ma kama da akal bai iya karatu ba bai ta inda kuma aka karanta mai wa to kun ga sharrin dan yanzu inda shi dan ya gane shi ya gane sako na yi in an jima ya ce shiga kwana sai shi ta istighfari ko da kwana ka ɗauke shi an gama mai wannan sako da shi dan ya gane wannan sai ya sa mai ne sai shi ba sako na ba wato na ba sako na ba wa bai wa tuba kana sallah zo ka na tuba da sallah zo ta ga ni kun shari shi ne saboda haka tsararri wanda Allah ya tsari Allah ya kare mu daga shi da kuma Allah ya ba mu ikon kwana wani. ai ba ai ba a bayyowa shi nake maka ba a bai in wanga an ka kai ga wanga mutane sun ka saba da shi bai musu aiki to sai an yi wani wanda ya shi da zarar mutane sun ka saba da shi ai abin da ya sa dan kwaya ka zama dan kwaya ke wannan da ya kasha yana shan laguda yau da gobe yau da gobe sai a kai dan bai mai aiki ba ku ganin ko asibiti suka zuwa ba ka da lahiya in suka rubuta ma magani ka sha ka ji sauki e ka dawo an ka kaji sauki sai a sake rubuta maka shi in an kai kamar karo na uku na wajen ka zo da ra'ayi dan ya yi kusa ya saba ya zama abokin jikinka bai yi biyan bukatar na zaɓen sai a canza ma wani shi na a kwarewa aiki shi na ya sa kuka an ce a ce babba asibiti eh kuma shi na ya sa aka cewa a buɗe wa mutum fayi don in ta kai ko ina sai a ɗauko a ga da wani da wani ya sha sai a canza mai wani to su canjin na suka yi canjin na suka yi in mutum ya sha wata kwaya ya taba ne ta ba ta ne aiki sai a yi wata sabuwa da ya sha ta sai shi da hauka cewa ta haka nan na suka suna hauka ta mutane dai Allah shi mana magana wa Allah abubuwa kawai an kuka gane su kun nisance su gudunwa da kuka iya a tsararri wanda Allah ya tsare Allah zai shi ba mu kariya ya kare mu ya kare iya da iyali da zuriya ya kare musulunci da musulmai baki daya sai mu yi ma annabi musallati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa